Abdullah Buba from the Department of Nigerian Language, Nasarawa State University, Kefi. I'm here by presenting my course, Hausa 121 Introduction to Hausa. Then the course has some following contents. The course is a continuation of our last semester, that is the first semester course, Hausa 110. The course will exploit the earlier acquired knowledge for the student that they acquired it last semester. The course is subdivided into three categories. That means we have the inflectional processes, and we have the derivational processes, and we have the compounding processes. Introduction shine abin da ake nufi da gabatarwa. ainihin introduction zamu duba abin da ya shafi ma'anar ainihin morphology. in an ce morphology da hausa ana nufin ainihin ƙirar kalma wato wannan ainihin kwas ɗin gaba ɗaya yana magana ne akan yadda ake ƙirƙirar kalma daga waɗansu kalmomi ko kuma a ƙirƙiro sabbin kalmomi ma'anar ainihin kalmar morphology or the meaning of morphology morphology is a study of word structure wato hanya ce ta ainihin nazarin ainihin kalmomi This study of water structure is concerned with the two primary issues wato wannan hanyar ainihin nazarin kalmomin yana ɗauke da abubuwa muhimmai guda biyu na ɗaya shine the analysis of already existing words wato hanyar da za a bi ainihin a nazarin ainihin kalmomin da ake da su abu na biyu kuma shine the formation of a few words sannan kuma hanyar za a bi kuma a ƙirƙiro waɗansu sabbin kalmomi ƙarƙashin ainihin kamar yadda muka gani ainihin content ɗinmu damin akwai inflectional processes to bari mu fara duba daga kan shi mu gani in an ce inflectional process abin da ake nufi da shi shine a turanci ana nufin this is a morphological process processes of adding affix wato hanya ce da ake amfani wajen ainihin yi wa ainihin kalma ɗafe in an ce affix ana nufin ɗafe a hausa muna da ainihin ɗafe guda uku muna da ɗafa goshi muna da ɗafa ciki sannan muna da ɗafa ƙeya a ina ake yin waɗannan ana yin su ne a ainihin saiwar kalma to shine anan aka ce to the best root of a word to determine determine and limit its grammatical significance the affix to know uh, the affix do not therefore result in producing any words, but rather signal the exercise, the exercise of grammatical categories such as gender, number. Consider the following example. Wannan hanya ta ainihin yin ɗafe ba wai yana samar da wani ainihin kalma ba ce ainihin sabuwa fil a'a. hanya ce da ake ainihin samar da ainihin abin da ya shafi jinsi janda ne jinsi sannan namba kuma ana nufin wato adadi ga misalai kuma kamar haka ƙarƙashin ainihin misalan na farko muna da ainihin ƙarƙashin misalan na farko da ƙarƙashin misalan na farko muna da ainihin muna da ainihin ƙarƙashin ah, misalan na farko muna da abin da yake a ƙarshen misalan na farko muna da feminine muna da feminine noun ƙarƙashin feminine noun muna da ainihin shi kuma wannan hanya ce da ake amfani da ainihin wasu ƙare-ƙare da ake wa ainihin saiwar kalma a samar da waɗansu kalmomi ƙarƙashinsa akwai abin da ƙarin da ake ana ainihin ƙarin ainihin ɗafen iya da anya da kuma wa wa da kuma ainihin uwa ga ainihin saiwar kalma sai a samar da waɗansu ainihin kalmomi misali ga misalai kamar haka na farko akwai abin da ake cewa ainihin masculine wato yana nufin namiji sannan kuma sai a samu affix ana nufin ɗafe sai kuma ainihin feminine ana nufin ta mata ƙarƙashin wannan za mu ga ainihin waɗansu misalai ga su kamar haka na farko in an ɗauki ainihin saiwar kalma misali kafiyar wannan saiwar kalma ce in muka yi mata ainihin ɗafe na i sai ba mu kafiri wato yana nufin namiji wanda baya wa Allah subhanahu wata'ala wato wanda ya kafirta daga Allah subhanahu wata'ala in muka ainihin sa saiwar kalmar a in muka sa a kuma karkashi muka dora shi karkashin muka sa muka sa a a ƙarƙashin muka yi ɗafen ainihin a zai ba mu ainihin ƙarƙashin saiwar kalmar kafir zai ba mu kafira damin mace kenan wannan misali na biyu kuma in muka samu shek shine ainihin saiwar kalmar in muka yi ainihin ɗafe na ainihin dafa ainihin ƙeya na e zai ba mu ainihin shege in muka yi ainihin dafe kuma na iya zai ba mu ainihin shegiya mace sannan kuma in muka ɗauki kalmar ainihin saiwar kalmar zak in muka ɗauki kalmar zak in muka yi ɗafen i e, zai ba mu zaki zaki in muka yi kuma ainihin ɗafen anya zai ba mu zakanya daman ta matar ainihin zaki in muka ɗauki saiwar kalmar marai marai in muka yi ainihin ɗafen ainihin a zai ba mu maraya in muka yi ɗafen ainihin niya zai ba mu marainiya damin wanda ba ta da ainihin uba kenan wanda mahaifinta ya rasu tun tana yar karama ko kuma maraya wanda ainihin mahaifinsa ya rasu tun yana karami wanda bai balaga ba ko kuma bata balaga ba in muka ɗauki sayarwar kalman tso in muka yi ainihin ɗafen ainihin o zai ba mu tsoho wato namiji kenan wanda ya tsufa in muka yi ainihin ɗafen uwa kuma zai ba mu tsohuwa wato yana nufin ta mata mace kenan wanda ta tsufa sannan kuma ƙarƙashin misali kuma na biyu wato shine 1.2 shine ainihin mai ke da suna polarization number ƙarƙashin wannan kuma muna da ainihin misali kamar haka inda a za a ainihin yi wa ainihin saiwar kalmar suna ainihin naɗafe a ƙara masa a inda zai bamu misali in mun ce ya Yar in muka ainihin ɗafen o zai ba mu ainihin yaro to in muna son jam'i kuma in muka ɗora ainihin a ƙarƙashin saiwar kalmar yar zai ba mu yara damin jam'i kenan ainihin na, yaro in muka ɗauki marok in muka ainihin ɗafen ainihin i zai ba mu ainihin maroƙi damin ainihin namiji kenan in muka ɗauki ainihin kuma muna so mu ainihin samu jam'in su misali marok in muka sa a ya zama maroƙa jam'in ainihin maroƙi kenan in mun ce kuma mat ainihin sayarwar kalan muka yi dafayin e eh, zai ba mu mace in muna neman jam'in ta ita kuma ta mace za mu ce ainihin mata su ne ainihin jam'i kuma na ainihin mace sai kuma ainihin sai kuma 1.3 shine vapor wannan kuma ainihin wani wuri ne da ake samar da ainihin wasu kalmomi daga ainihin ah, kalma ta ainihin aikatau wato kuma daga saiwar kalmar aikatau misali anan ana yin dafen A ne a ah, ana yin ɗafen A a karkashin ainihin saiwar kalma sai a samar da wasu kalmomin kuma daban. Misali yanzu in aka ce fita fita kaga wannan umarni ne ake bawa mutum ya fita in an ce fice ai misali Musa ya fice wato Musa ya riga ya fita misali aka ce yank shine saiwar kalmar in aka sa a ya zama yanka wato ana ba wa mutum umarni ya yanka wani abu in an ce a ai ya riga ya yanke abu wato eh, yana nufin cewa ya riga ya yanka tun da jimawa in an ce sat in an sa a ya zama sata in an ce sat in an ce kuma search in an sa a ya zama sace wato ai sun ya riga ya sace abin wato ya sace shi da jimawa to bayan wannan kuma sai mu duba ainihin 1.2 namu 1.2 uh, shine derivational process shi kuma derivational process is a result of a derivational process is the formation of a new word wato hanya ce ta samar da ainihin sababbin kalmomi daga ainihin saiwar kalmar da ake da shi to akwai ka'ida da ainihin masana suka bayar a nan ka'idar ita ce daman tun farko mun yi bayanin cewa muna da ainihin aka ce afix ana nufin dafe, ɗafen nan a hausa sun raba gida uku akwai dafa goshi akwai kuma abin da muke ce masa dafa ciki akwai abin da muke ce masa dafa keya to a nan dokar ta nuna cewa duk inda aka samu ɗafen ainihin ba aka haɗa shi da ainihin sewar kalmar suna to shi kuma zai bamu ainihin sewar kalmar suna zai bamu ainihin uh, jinsi ne amma kuma tilo wato singular gender sannan kuma uh, wannan ka'ida kuma ta biyu wato doka ta biyu shine in aka samu sayarwar kalmar suna aka hada da ainihin awa zai ba mu ainihin jam'i wato ainihin yawa na abu wato jam'in ta zai ba mu jam'i na abu kenan bari mu ɗauki misali tun farko mun yi maganan cewa ainihin mu. kan dafin mu muna da ainihin ba shine dafa ainihin goshi wato shine prefix shine ainihin ba dafa goshi shine prefix in an ce dafa goshi shine prefix to a nan dafa goshin mu shine ba muka hada da saiwar kalmar house house sannan muka hada kuma da a misali in aka hada da dafin ba in aka rasa saiwar kalmar suna na house ya zama ba house Bahaus in aka sa kuma ainihin ɗafaƙiya damin surface na ainihin A eh, ya zama Bahaushe kenan. In kuma aka ɗauki ainihin ba inda nan aka haɗa saiwa kalmar haus ya zama Bahaus in aka sa ainihin ɗafa ainihin ƙeya damin safes na ainihin iya zama bahaushiya damin mace kenan kaga da farko mun nuna cewa bahaushe namiji in an ce bahaushiya kuma yana nufin mace to yanzu in kuma muna so mu samar da kuma ainihin jam'i na ainihin bahaushe da bahaushiya mai zamu ce a nan kuma abin da zamu ce shine sai mu ɗauki ainihin sayarwar kalmar mu na ainihin house house ɗin nan sai mu ainihin yi masa ɗafen wato surface wato dafa kenan na ainihin awa sai ba menene a nan zai ba mu ainihin hausawa da min plural wato jam'i na ainihin bahaushe ko kuma ainihin bahaushiya don ka waɗansu misalai ba bayan wannan misali yanzu muka ɗauki ba shine ainihin ɗafen wato ainihin prefix ɗafa goshi sai saiwar kalmar mu a nan ita ce mai kira suna larab larab in muka ainihin dafen e ya zamba larabe in muka ɗauki saiwar dafen mu ainihin dafa goshin mu ainihin ba saiwar kalmar mu larab in muka yi dafen E ya larabe ya wato singular kenan namiji ko mace wato tilo kenan in muka na so kuma mu samar da jam'i in muka ɗauki saiwar kalmar ainihin larab in muka ainihin haɗa da ainihin dafa ƙeya na awa wato surface na awa shine zai bamu ainihin mai suna larabawa ga sunan misalin inda za a zo a samu kuma bakan sai a samu bakani, bakaniya wato tilo kenan sai in kuma jam'in su kuma kanawa in aka samu kuma misali muka ce ba shine ainihin mu, in muka samu tur shine bature za mu samu kuma in muka yi kuma ɗafin ɗafaƙaya na ainihin iya zai ba baturiya sannan in muna so mu samar da jam'in komai za mu ce saiwar kalmar mu na tur in muka hada da ainihin awa shi zai ba mu ainihin turawa sannan ga ba haɗeje za mu samu ba haɗejiya da min kenan za mu samu haɗejawa jam'in su basakwace za mu samu ainihin ba basakwaciya za mu samu kuma ainihin mai kiruna sakwatawa sannan kuma bakabe za mu samu ainihin bakabiya sannan su ne wannan ainihin tilo wato singular sannan kuma za mu samu kabawa wato ainihin jam'in su kenan wato plural form kenan kamar yadda muka ce in ba a manta ba bayanin da na yi ta farko shine a nan ainihin ana so a ainihin samar da wannan ka'idar da aka bar ko dokar da aka bayar shine ɗafen da za a yi wa ainihin sayarwar kalma ɗafe ne na ba sannan kuma ɗafa goshin kenan wato ah, prefix sannan sai a haɗa da sayarwar kalma in aka sa ainihin e zai ba mu namiji in aka sa iya zai ba mu ainihin mace in kuma jam'i ne abinda ake yi shine waɗannan misalai gaba suka gabata shine saiwar kalmar kawai za a ɗauka na na kowace kalmar saiwar kalmar za a ɗauka babu wancan tafi ainihin goshi ko prefix ɗin ya ka ɗauki saiwar kalmar misali yanzu in muka ce misali in muka ce sakwat sakwat sakwat sakwat in muka sa awa zai zama sakkwatawa jam'i in muka ce kab, kab kab kab in muka ce muka ɗauki saiwar dafa ainihin ƙeya na awa muka sa ya zama kabawa wato jam'in ainihin mace namiji ba bakabe mace kuma ba bakabiya shine in kuma ka samu jam'in su kabawa to abu na uku 1.3 abu na uku kuma shine compounding compounding is a morphological process whereby the combination of two or more words result in formation of a new words. Compounding is the most important aspect of word creating in Hausa language. Consider the following example. shin compounding wato ana nufin hanya ce da ake ainihin ruɓanya ake ruɓanya kalma ko ake kuma samar da kalma ta hanyar haɗa ainihin kalmomi biyu ko kuma ainihin uku ko kuma fiye da haka a samar da kalma guda ɗaya wato wannan yana daga cikin muhimmin hanya da ake samar da kalmomi a cikin harshen hausa misali yanzu mu ɗauki azumi misali 1.3.1 that mean noun base wato wanda yake karkashin ainihin suna kenan za a samar da ainihin sunaye ne ta hanyar haɗa kalmomi biyu ko uku a samar da suna misali yanzu mu ɗauki azumi ai kowa ya san azumi abin da ake nufi a azumi wato ana nufin a ibada ce ko farilla ce wanda musulmai suke yin azumi a cikin watan ramadan to wannan misali in aka ce azumin azumin in aka haɗa da jemage to yanzu ya tashi daga wancan azumin da muka sani ana nufin azumin jemage damin a turanci ana ce masa a eh, eh, useless venture sannan misali yanzu in muka ce baki in muka ce baki kowa da ya san baki shine ainihin wanda ake magana da shi to amma misali yanzu in bahaushe ya zo ya ce maka misali na tafi bakin kasuwa ba wai yana nufin ainihin baki yana da ainihin wani abin kasuwa ba ne a'a ya nufin ya tafi kasuwa wato bai shiga cikin kasuwar ba wato yana ainihin ya tsaya ne a kofar kasuwar wato bakin kasuwar niya da makil wato kofar kasuwar bai shiga cikin kasuwar ba sannan kuma akwai ci in muka sa ainihin muka yi sa na ya zama cin sannan aka ɗauko ainihin kalmar zanzana wato sai a ce cin zanzana wato cin zanzana fox wato yana nufin inda za ka gane fuskar mutum wani abu kamar eh, ya ɗan cicicin fuskarsa ya ainihin ainihin ɗori ɗori ɗori ɗori ɗori ɗori ɗori haka a cikin fuskar mutum kamar wato wani kuraje ne suka same shi bayan sun warke sai su nuna waɗannan tabo a jikin ainihin fuskar mutum shi ake cewa cin zanzana bayan wannan kuma ga wani misali misali haɓar in an ce haɓa wato ana nufin ainihin ƙasa da ainihin gemu mutum shine haɓar mutum to yanzu misali in aka zo aka ce haɓar kada haɓar kada wato hula ce wanda ainihin hausawa suke sakawa ko kuma fulani fulani ma suna saka shi ake cewa hular haɓar kada sannan kuma akwai yar jos wato wani ainihin ainihin riga ce wanda ainihin hausawa suke sakawa sannan mu ɗauki wannan misalin koko kowa ya san koko wato wanda ake yin shi da ainihin kamu kenan ake ce masa wanda ake yin shi da gero ko ake yin shi da masara ko ake yin shi da dawa to in aka ace kuma koko da kosai wato ana nufin wani ainihin nau'i ne na abinci waɗanda hausawa suke ainihin amfani da shi da safe bayan sun tashi daga bacci shine koko da kosai sannan kuma abu na uku na gaba kuma shine 1.3.2 wato verb face wato wanda yake karkashin ainihin aikatau wannan kuma ana samar kalmomi ne guda biyu ake haɗawa na ainihin aikatau a samar da ainihin wannan misali yanzu muka ce bi wato kamar ka bi mutum kenan to in an zo an ce bango me ake nufi da bi bango abinda ake nufi da bango shine misali yanzu in aka ainihin gina gida bayan an gina gida sannan aka rufe saman ainihin gidan da kwano sai aka samu ainihin matsala sai wani waje yake yoyo sai in aka yi ruwan sama yana bin jikin wannan bango yana sauka to shine ake ce masa bi bango sannan kuma akwai amsa wato kamar mutum ya amsa kira in an ce amsa kuwa kuma wato ana nufin abin da ainihin kamar lasfika wanda ake magana da shi sannan akwai fit in aka haɗa da aka haɗa kuma da kai ya zama fidda kai wato yana nufin zakka wanda ake bayarwa kenan na ainihin bayan ƙare ainihin azumin watan ramadan ake ci masa zakkan fidda kai sannan akwai ya in aka haɗa da da aka haɗa da zango ya zama ya da zango wato yana nufin mutum ne matafiyi yana kan tafiya ya ɗan gaji zai dan zauna a waje ya huta kafin na kuma ci gaba da tafiya kamar rayuwar mu da muke ciki yanzu a duniyar nan ai kamar mun zo matsanya da zango ne mun da nan gaba kuma zamu ci gaba da tafiya shine zuwa ina shine zuwa ainihin lahira wato barzawa kenan sannan akwai 1.3.3 shine adjective verbs wato shine wanda yake karkashin ainihin inda ake hada samar da ainihin kalmomi biyu ko uku a kuma ta bangaren abin da ya shafi sifa misali bakar aniya misali baka an san duk inda aka ce baka to ana nufin baki kenan to amma tun da mace ce sai a ce bakar kaga an yi ainihin mai kira suna an saka ainihin a da kuma ra bakar aniya wato ana nufin mutum mai bakar aniya ko kuma mace mai bakar aniya ko namiji mai bakar aniya wato mai mugun hali kenan wanda sa bai da kyau misali kuma aka ce fara sai aka sa ainihin ra a gaban fara din sai zama farar misali farar hula wato ana nufin kamar mulki ne irin na demokuraɗiyya wanda ake ciki kamar yanzu a wannan ƙasa ta Najeriya misali baƙin ciki kaga baƙi ne aka haɗa kuma da ciki shine wato mutum mai kishi hakan nan sannan kuma farar wuta wato wani ainihin abu ne da ake sai da shi a wajen yan kolu, wanda ake amfani da shi wajen ainihin magance ainihin cututtuka na ainihin kuraje a ciki, sai kuma kusan na ƙarshe 1. 3.4 shine idiom form wato abin da ake ce masa amsa kama nan kuma ana samar da kalmomi biyu ne ko zuwa uku waɗanda ake haɗa samar da ainihin abubuwa na ainihin amsa kama misali subul da baka in an ce mutum ya zo ya subul da baka wato auna nufin mutum ya furta magana da bai kamata ya furta a wannan lokacin ba ko kuma yana cikin magana akan wani abu kawai sai ya furta wani abu wanda bai dace ya furta ba shine ake ma subul da baka da the slip of the tongue sannan kuma kyalkyal banza kaga an samu kyal an samu kuma ainihin kyar sai aka hada da banza wato ana nufin kamar misali yadi ne wanda za a ganshi gashi nan yana ainihin ɗaukan ido amma daga mutum ya wanke shi sau daya shi kenan wannan ainihin kyallin da ke jiki duk ya zube shine ba shi sanya masa suna kyalkyal banza sannan kuma akwai rub da ciki in an ce rub da ciki kaga kalmomi guda uku ne aka haɗa na akwai rub akwai da akwai kuma ciki wato ana nufin mutum ya ainihin kwanta ainihin a cikinsa yana kallon ƙasa amma in bahaushe ya ce rubda ciki wato ana nufin mutum ne wanda ya rubda ciki ko wato yadda ya danne haƙƙin talaka musamman ma masu mulki in sun danne ainihin talaka za a ce sun rubda ciki da ainihin dukiyar ainihin talakawa to sai conclusion wato kammalawa kamar yadda aka gani a ƙarshen wannan course mai suna introduction to Hausa 2 wato ainihin wannan kwas ɗin gaba ɗaya yana magana ne akan abin da ya shafi ƙirar kalma wato morphology an ce morphology yana nufin ƙirar kalma wato yadda ake samar da ainihin kalmomi daga waɗansu kalmomi to shine wannan kwas ɗin yake magana kai an ga ainihin da farko mun ga ainihin ma'anar ainihin morphology wato ƙirar kalma sannan kuma mun ga waɗansu hanyoyi guda uku waɗanda ainihin ƙirar kalma ya shafa wanda shine inflectional da kuma derivational da kuma ainihin confounding wanda ake samar da su ta hanyar a ainihin hausa an duba ainihin wasu manazarta kamar ainihin yuyu a fage yuyu shekara ta 2012 sunan littafin da aka duba shine hausa language and linguistics sannan kuma an sake duba ainihin fage yuyu shekara ta 2004 shine introduction to hausa morphology sannan kuma akwai ainihin assignment na wannan sati da ake so a bayar shine assignment of the week akwai ainihin wato da hausa muna ce masa jinga cikin jingan nan akwai abubuwa guda biyu shine abinda aka faɗa shine using the rule wato ai amfani da ainihin dokar prefix wato ɗafe na ma da kuma ainihin saiwar kalma sannan sai a hada da ainihin ɗafake da i da iya ko kuma ata sai a samu waɗansu kalmomi sannan kuma sai biyu kuma using the rule of surface out da kuma yau sai kuma a yi added to the certain verb stem sai a creating ainihin noun stem sai a bada misalai guda biyu thank you na